والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم مختصر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتل أقرب ده كشف كنامة أو فأر ko kashe ainihin bera a masallaci eh, ba a so a kashe kunama ko kashe bera a masallaci wa ihdaru sabibi da kuma halatto da karamin yaro masallaci la ya abas wanda ba zai yi wasa ba ya halatta ya halatta a kashe kunama ya halatta a kashe bera a masallaci saboda duk nan gaba daya dabbobi ne masu cutarwa an gane ku annabi ya nuna akwai dabbobi guda biyar yi kutalna na hilli wal haram ana kashe su a cikin hilli da kuma harami daga ce akwai bera ko sannan akwai kunama din na gani a tsakaga akwai bera da sauransu saka da bera da kunama duk dabbobi ne masu cutarwa in an gaza a masallaci babu laifi dan an kashe su wa izaru sabiyin da halatto da karamin yaro za a iya zuwa da karamin yaro masallaci ya yi sallah amma karamin yaron da ba zai yi wasa ba in yaro ne wanda zai zo ya ta hayaniya ya ringa ɗauke hankulan mutane to kaga barnan shi kamar barnan waya ne irin barnan waya in mutum na sallah aka buga mai ainihin waya irin ƙaran da waya ke yi an gane ai wannan ƙaran da waya yake yana ɗauka hankulan mutane ne to shi ba ƙaramin yaro kila ma ya fi waya dan zai je nan ya yi ihu ya je can yi ihu ya hana mutane sakat ya hana mutane kushu'i an gani sai da shi karamin yaro daga ciki shi yana da amfani zuwan shi masallaci akwai fa'ida yau ko da ba a ce mai ka ringa zuwa nan kai sallah ba ya san inda baban shi ke zuwa ya ringa yin sallah to yau da gobe yau da gobe yana koya yana koya na ko da mahaifin shi ya rasu ya san ga inda baban shi ke zuwa a gani ya san baban shi ya saba zuwa masallatan ahalin sunna ga masallaci kaza masallaci kaza yana tsallake masallatan unguwansu na biri'a duk baya zuwa ya san yana kallo duk wannan wasan da yake yi sai ce ga masallacin da babanmu ke zuwa ni ba zan yi sallah a can ba babana baya sallah a can kaga shi zuwan shi yana da amfani da ba don wannan dan hayaniyar da yake yi a masallaci ba an gano wannan kuma yaron da yake zai kame in an hana shi zai karɓi ce bari zai bari to irin wannan ya halatta ya zo masallaci amma wanda ba zai yi haka ba mafi alkhairi a bar shi a ina a bar shi a gida to akwai hadisai da wasu ke kama hujja da shi na koran ƙananan yara daga masallaci daga shi akwai jan da su biya na kun masaji da kun ku nisantar da ƙananan yaran ku masallatan ku to ire-iren wa'annan hadisan hadisai ne wanda yake da ifai wasu ma daga cikin su ba su inganta ba an gane zamanin manzan Allah ana zuwa da ƙananan yara har ma manzan Allah yakan zo yana rike da ainihin umama bintu Zainab an gane ku in zai yi sujada ya ajiye ta kuma in zai yi ruku'u ya ajiye ta in yi sujada ya dauko ya dauke ta haka in zai yi ruku'u an zai yi sujada haka nan kazalik to duk wannan gaba daya abu ne wanda ya nuna akwai muhimmancin zuwa tsohon ƙananan yara sai dai yaro ɗan ƙarami sosai wanda zai zo ya yi bayan gida a masallaci ko ya zo ya yi fudari a masallaci ba tare da ma ya san ya yi wani matsala ba misali to duk irin wannan a nisantar da zuwa su masallaci in har za a zo da su masallaci to lallai a sanya musu wani abin da zai kare su daga fitsari da kuma bayan gida wanda zai taɓa masallacin eh. wa basko da zai yi iza hostel da kuma yin tofi a masallaci in an sa a masallacin tiles in an sa duwatsu wato an sa duwatsu a wajen ko an sa irin style da mutum ya yi kaki ko kuma ya tofa wani yawo a wajen wannan kazanta ne bai halitta ba a wata ta hasiri ko kuma kasan tabarma shi ma duk wannan gaba ɗaya bai halitta ba ya ɗan kasan tabarma ya yi kaki ya zuba sai ya rufe sun makonami sannan a nan wannan magana kan eh, halarci ne halarci misali in duwatsu aka sa wato ana iya wa wasu ko ƙasa ko kuma tabar tabarma duk wannan gaba daya tunda manzo Allah ya ce in sun ba da biyu sannan kasar diddigen sa duk irin wannan gaba daya ana iya tofa kasar diddigi ga irin masallatan da kenan a gane to wanda wannan shi ne hanya na ainihin karanta ainihin ƙazanta ɗin ثم يمينه suma amana na? sannan daman shi kama gaban shi a sun makadan ne sun ma yaminihi sun ma amamahu a gani wa furujar mutajja kaga wannan shi maganar dama ai an hana ne ko maganar dama da kuma gabansa annabi ya hana a yi tofi gefen dama ya hana mutu ya yi tofi gabansa amma auta ta kadan kadamihi kai akwai nasin da ya nuna za a yi wannan an gano wannan wa khuruju mutajalla bi idana wa basqun bihi in husiba Sai da yin tofi a gare shi in an sa nan sa abin nan a wannan duka ba sai hana ba ne hauta ta asiri karkashin tabarma sun makadami sannan diddigensa summa yaminihi sannan gefen damansa in ya zama labudda kenan summa amamahu sannan gaban shi wannan ya zama ba makawa in ba makawa kenan sai ayi amma bai halatta ba duk sa halatta ba wa khuruju mutajalla khuruju mutajalla li idin da fitar ainihin tsohuwa zuwa idi a gane fitar tsohuwa zuwa idi wannan ya halatta eh, da kuma fitar tsohuwa zuwa sallar istisqa shan ruwa shan batin limasjidin eh, da fitan budurwa zuwa masallaci shi wannan an hana wala yakula ala zawjiha bi eh, ita budurwa za ta iya zuwa masallaci amma ba za a yi ta hukunci cewa sai ta je ba ita wato ita matashiya mutum yana da amarya matashiya to zuwanta masallaci ya halatta in tana son zuwa masallaci kada a hana ta amma ba za a yi wa mijinta hukunci cewa dole sai ta je ba ba za a yi wa mijin hukunci cewa dole sai ta je ba wa dawo zawi sufun da kuma koyi wanda ke cikin jirgin ruwa da imam da imam mutum na cikin jirgin ruwa ya ringa koyi da liman yana cikin jirgin ruwa din ya halatta shi mai na yana ko ina ko da imam na cikin ko yana waje za su iya koyi su malikiya dama aika su sun halatta mutum yana yana can gefe yana can wani gida yana koyi da liman a masallaci wa fasul mamun bi nahri saghir da kuma rarrabewar mamu da wani karamin kogi haka shine kaga ga wannan ma mamu ya rabe da liman da wannan karamin rafi ya zama tsakanin shi da liman akwai karamin rafi da ya rabe su ko kuma akwai wani hanya da ya rabe su kuma yanzu wani ku ga rafi nan shi yana can gefen ga masallaci nan da ake sallah su a fahimtar malikiya zai iya fin sallah a can wajen ba laifi bane dan ya bi sallah yana can nesa da masallaci wa ulu mamu da kuma daukakan mamu walau bi safin ko da da dake ne mamu ya hau sama ya zama to liman yana kasa mamu yana yana sama ko da da dake ne yana misali irin masallatan da ake na gidan sama kaga liman yana nan mamu yana sama su ma sun ya halatta lamsu banda aka sun shi wato banda inda liman ne yake sama mamuna ina mamuna kasa an gane shi wannan bai dace ba misali eh. wa batala bi qasdi imami wa mamun bihi al-kibr ya baci bi qasdi imam al-kibr wa mamumi wato da liman da mamu sai nufin girman kai idan mamu ya hau sama da liman sai yana ganin cewa shi wani ne yana ɗan jiji da kansa wannan ɗan girman kan da ya yi inda malik wannan sallah ta ɓaci an gane cewa ka ya halatta ya hau sama liman a mazhabin malikiya amma kuma da sharaɗin kare ya girman kai da zaran ya yi girman kai sallah ya ɓaci haka nan shi ma liman da liman zai ɗan hau da ɗan ɗani guda haka shi ma sai ya ɗan yi girman kai shi ma wannan sallah ya ɓaci to wannan yana daga cikin abin da aka yi istidraki ga mazhabin malikiya cewa yaya za a yi a ce don mutum ya yi girman kai sallah ya ɓaci girman kai na ɓata sallah hmm? akwai nazarin da ya nuna cewa in mutum ya yi sallah sai ɗan girman kai bai da sallah na? ba ku shi eh, rashin kushu'i ina ba ta sallah ai malamai sun ce khushu'i mustahabi ne a cikin sallah saka rashin khushu'i babu nasin da ya nuna cewa in mutum ba shi da khushu'i sai in mutum ba shi da khushu'i ladan sallah ya rabu amma cewa sallah ya ɓaci fi ma fi ya kafa wajen hadisin na musu salata wajen shi musu salata ya girma kai yayi ba shi ma ba khushu'i a cikin sallah ba khushu'i bane babu eh babu natsuwa ne wato ya yi sallar ne gaba daya baya kyautata ruku'u baya kyautata sujada baya ta komai shi mu manzo Allah yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin lalle kai ba kai sallah ba an gane ku eh, take illa bi kasir sai dai la illa illa illa bi kashir yawa sai dai kaman da tuka guda in dai tuka guda ne babu laifi dan liman ya hau kan mamu liman zai iya dan dan hawa kan mamu da kaman dami guda an gane babu laifi amma ya wuce dami guda baya halarta ya ba da su. Thank you. ga duk wani abubuwa yana nuna halaccin shi ne ba sai eh, wajen wannan na kaga yana maganar cewa wasu salatu munfaridin khalfa saf khalfa safi sallan mutum daya a bayan sahu wala yuzibu ahada kar ya janyo kowa shi kadai ya salla bayan sahu sun ce ya halatta yace huwa kadau huma janyo mutum wato ko kuma yin sallah bayan sahu din ya halatta amma kuskure ne daga gare su wa isra'ul laha bila khabab da yin sauri ba tare da gudu gudu ba eh, yin gaggawa gare ta sannan da kashe kunama kaga ai ya halatta kashe kunama a cikin masallaci in zai cutar da mutum ko bera sannan da halatto da karamin yaro wanda ba zai yi wasa ba an gane ku ya duk hana magana halacci ne saka duwaye na abubuwa magana ne na ya halatta وصلاة مغفرين كلمة لذلك sun ne su a ya sallar mutum ɗaya a bayan sau sannan kazalika halatto da ƙaramin yaro ya halarta. idan mutum ya zama to yana jin kaki wato ga ainihin masallaci mai duwatsu ko tabarma sannan sannan gefen damar sa ya kama sannan gabansa إلا lura ya كما duk ana iya نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مخالفات في مواقيت الصلاة فاتو مخالفات أبا بند كسابة أنا مخالفات في مواقيت الصلاة دنقل إذا لوكتا صلى آه، الأول القول بأن صلاة المغرب ممتدة إلى إلى العشاء وتو رأي شيء sallan magariba wai ya miƙe zuwa sallan isha'i lokacin magariba ya miƙe zuwa lokacin sallan isha'i yanzu da kasiru minan musallin an na wakta salatin ah, maghrib wato da yawa daga cikin masu sallah suna zato cewa lallai lokacin sallan magariba yana miƙewa zuwa ga sallan isha'i wannan kuskure ne a gani wai lokacin sallan magariba fa yana da tsawo har lokacin sallan isha'i magariba a gane idan mutum ya danyi idan mutum ya danyi sakaci haka zai iya kai lokaci har zuwa lokacin sallar ya ce wannan kuskure ne na wakta salatul maghrib da min maghrib ash-shams domin lokacin sallar magariba yana farawa daga wato fakuwar rana lokacin da rana ya fadi ila maghrib shafaq al-ahmar har zuwa ga ainihin koyewan shafaqi wanda yake ja kaga koyewan shafaqi wanda yake ja ai shine lokacin sallah lokacin buksari da isha'i ko ya riga ya yi kenan ai dama isha'i da zaran shafaki ya buya lokacin sallah isha'i yayi na'am zalika li qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waqtul maghrib malan yajib shaka lokacin magariba matukar shafaki bai koye ba da zaran shafaki ya koye shi kenan wa bi ruwayatul bayhaqi waqtu salatil maghrib ila ghabati ash-shams lokacin sallan magariba shine idan rana ya faku malam ya matukar bai buya ba ana ne wani eh matukar bai fati ba shine ma'ana matukar shafaqi bai buya ba an gani kenan shafaqi na buya kenan to wannan wannan magana to yaya ba ya daidai da abin da aka faɗa ba shi malam ya ce da yawa daga cikin mutane suna zaton lokacin sallar magariba yana miƙewa zuwa sallar isha'i ba ba eh, lokacin magariba farkon lokacin magariba farkon lokacin isha'i eh, daga magariba daga lokacin da rana ya faɗi har zuwa lokacin da shafaki zai buya, kaga lokacin da shafaki zai buya shi ne farkon lokacin isha'i suna da alaƙa da juna sai da cewa maganar cewa ya miƙe har zuwa lokacin ainihin can sun dare na farko ina ganin shi ne yake cewa ba daidai ba ne eh. yauwa mutum ya zikirta magariba har zuwa ga sulusun dare na farko hmm? a shi zu gaba ɗaya shi eh, a rizan abin da ya ce gashi nan malam ya gini shafak na'am na'am asani alqawlu bi anna salat al-isha mumtadda ila al-fajr sannan kuma ra'ayin cewa sallar isha shi ma ya miƙe zuwa ga al-fajr wannan kuskure ne أكثر المصلين يعتقدون أن صلاة العشاء مستندة إلى الفجر. ما في يوم ما صلى سنة قدر شيوا شيوا للي صلى العشاء أنا ميكي وزوا صلى أصبح yana miƙewa har sai alfijir ya fito lokacin shi arewa ولذا نجد أكثرهم يؤخر يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يراها shi yasa muke samu mafi yawan mutane suna jinkirta sallah zuwa ga lokacin da yake ganin shi munasiban a gani mutum sai jinkirta sallan a sallan abin nan isha zuwa lokacin da yake ganin ya dace da shi wani zai kai sallan isha karfe biyun dare wani ya kai isha karfe ukun dare da yi ba wani ya kai karfe hudun dare lokacin da yake ganin da shi insha Allah ya dace da shi saboda an ce masa a sallan isha yana kaiwa ƙarshe lokacin da alfijir ya fito to wannan magana kuskure ne sallan isha lokacin shi bai kai lokacin kullum alfijir ba an gani duk da su malaman ba suna ganin wato lalurinsa yana kaiwa har zuwa wannan lokacin ko eh na'am wa tadallu ala bi qawli an sallallahu alaihi wa sallam ashi da ke da shi wannan magana واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم سن كفا حجة كان wannan da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam amma innahu laysa fi an-nawm tafwid amma bima'ana ala na'am ku saurara lalle a cikin bacci babu sakaci innama at-tafridu ala man lam yusalli salat hatta wato kawai sakaci shine wanda bai sallaci sallah ba har lokacin wata sallah daban ta zo wanda bai sallaci sallah ba har ya bari lokacin wata sallah daban ta zo wannan akwai sakaci a cikinsa kuma ji wannan ayi kaga zahirin hadisun nan ya nuna idan mutum ya yi bacci sai ya makara ba a cewa ya yi sakaci bacci ne ya ɗauke shi har ya zama to lokacin sallah ya wuce wannan ba sakaci ba ne amma sakaci shi ne mutum ya ƙi yin sallah har ya zama to lokacin wata sallah daban ta zo idan har mutum ya yi wannan sakaci har lokacin wata sallah daban ta zo ana lissafa shi daga cikin masu sakaci na kawai shekul albani to suna kafa hujja da wannan hadisin an gane idan mutum ya jinkirta sallah har wata sallah ta zo to wannan shine mai laifi shine mai sakaci amma in bai jinkirta sallah har wata sallah ta zo ba matsala yawa yanzu da misali don mutum ya kai sallan isha'i zuwa karfe hudu ya yi sakaci? Hmm, tunda ai lokacin sallah asuba bai yi lokacin ba to masu wannan fahimta suna ganin mutum na iya kai sallar isha'i zuwa karfe hudu hudu da rabi tunda har yanzu sallar asuba ba ta yi ba to wannan hadisi shine hujjansu na shekul albani shekul albani ya ce wal hadithu la dalil la dalilun fihi ala ma zahabu ilay wato wannan hadisi babu dalili a cikin sa akan abin da suka tafi zuwa gare shi laysa fihi bayanu awqatus salat domin babu a cikin sa bayanin lokutan sallah la wala siqa min ajli zalik amma kuma ba wai an koro shi dan bayanin lokutan sallah bane wa inna ma li bayanin ismin wannan saboda bayanin zalubin wanda yake jinkirin sallah ne hatta yukhrijuha amidan an waqtiha har sai ya fitar da ita da gangan daga lokaci da gangan mutum ya fitar da ita daga lokaci kai tsaye fa an kana Um, yu'aqibuha salatu ukhra shin daidai ne wato yana biyar da ita da wata sallah daban uh, Misalin al'asar ma al-maghrib misalin al'asar tare da magariba ko ba haka ba A gani amma wannan magana na albani har yanzu ya samu shiga wannan magana na albani da magana da su suka faɗa wanne ne ya dan fi dan dama dama wajen sauraro wajen dalili hmm? shi ya ce wannan hadisun babu dalili akan abin da suka tafi gare shi hadisun ba an kawo shi bane don bayanin lokutan sallah an gani wato an kawo shi ne don bayanin zanubin wanda ya ta sallah har lokacin da ya fita to idan mutum har ya ta sallah da yadda ta kai zuwa ga wancan lokacin ba ya yi zanubi a ai hadisin yana da alaka da maganar sallah mana yana kuma da alaka da lokacin sallah ka duba kuma yana alaka da lokacin sallah ya kai jami'i da sauran hadisan eh. za mu yi cewa albaniya da ya fi hujja su da hadisi jibril da ya zai sallar manzo da bai bar karshen ya zo na farko lokaci karshen lokaci an iyakance lokutan ito amma a ke ya yi ya ce ne eh, sun ba da iyaka ai yi wani laluri akwai muktari akwai laluri to ai da wannan za su fitar da ainihin laluri idan har mutum ya sakaci sakaci daga sallah har ya zama to lokacin wata sallah daban ta zo bai yi sallar isha'i ba sai da rana ya bullo bai yi sallar isha'i ba sai da rana ya bullo wannan ana kiran shi mai mai sakaci amma wanda ya sallar isha'i kafin kullowa rana ba kafin eh ina wanda ya sallar isha'i kafin kullowa alfijir ana kiran shi mai sakaci kafin kullum alfijir kaga da wannan kauli an nuna mana wato sakaci shine wanda ya jinkirin sallah hawa ta sallah ta shiga to shine idan mutum ya yi jinkirin isha'i har ya zama to kamar karfe hudu a wata sallah ba ta shiga ba in yanki kirin sallah har ya to alfijir ya kullu kaga wannan shi ne lokaci ya riga ya shiga misali wannan shi ne mai sakaci ga zahirin abin da hadisin ya nuni kai an gani kira ce bayanin da albani ya yi, ya kamata yi bayani ya kawo adilla sosai wanda za su nuna wannan magana ba haka bane dan wannan magana nashi bai kawo wasu bayanai gamsassu akan haka ba qala ibn hazm fi muhalla ibn hazm ya faɗa a cikin muhalla hada la yadullu ala ma qaluhu aslan yanzu misali akwai akwai hadisin a yake cewa wanda wanda akwai hadisin la ban hadisin la salata akwai hadisin da ke cewa duk wanda ya jinkirin sallah a duk wanda ya zamanto tsora kaza ya samu sallah man adraka salata man man adraka raka'atan min al-min kabala eh nan su nan su ne ran kwanta min yanzu man adraka raka'atan min al-asr hakami qabla yo man adraka raka'atan min al-asr qabla an tagruba an tagruba shams faqad adraka min al-asr agari wa man adraka raka'atan qabla an tadlu al-fajr faqad duk wanda ya riske raka daya kafin rana ta faɗi ya riske sallar la'asar wanda ya riski raka daya kafin alfijir ya fito hakika ya riski sallar ne sallar isha'i a ah, sallar asuba eh, a kafin rana ta kullo kafin kullowar rana yi wanda ya riski raka daya kafin kullowar rana hakika ya samu asuba to idan mutum ya samu asuba akan lokaci ana sashi daga cikin masu sakaci inda dai ya nuna mana kenan wannan raka ɗin da ka samu kafin alfijir ya fito da raka ɗin da ka samu kafin rana ya faɗi ka yi sallah ne a kan lokaci a gane sai dai idan idan lokacin wata sallah suka haɗe shi ne ka yi sakaci na? na su ba wanda ya riski mai adan zuwa su ba kwara da biyar da yau yana su ba zuwa kullewa rana ba kullewa rana ne ba kai shi har azaba eh eh ba kai shi zuwa azaba ai nan su yayi tafsirin shi nan su yayi tafsirin iya wannan sauran ba yawa nan su yayi tafsirin azaba yawa shi azaba ba a kai shi zuwa ga lokacin azahar ba shi kuma la'asar an kai shi lokacin ne an kai shi zuwa faduwar rana eh amma an kai shi zuwa ga faduwar rana kafin magariba an su to ne wannan magana da aka faɗa cewa amma innahu laysa bin nawm tafri a cikin barci babu sakaci innama tafrid ala man lam yusalli salaha hatta yaji a waqtu salati ukura abinda yake sakaci Shi ne wanda bai sallaci sallah ba har ya zamanto lokacin wata sallah daban ta zo ne albani ke cewa wannan hadisin babu dalili akan abin da ta zuwa gare shi izlain safihi bayanu awqati sana ai hadisin ba yana bayanin lokutan sallah ne. wala siqa min ajali zalim ko ba wai an koro shi don bayanin lokacin sallah ne wa inna ma li bayani ismi man yu'akhiru salah hatta yukhrijaha amiran an waqtiha shi anan wajen bayanin zanibin wanda yake jinkirin sallah ne har fitar da ita da gangan daga lokacinta mutlakan wato daidai ne shin wato wata sallah daban ta biyo ta ko ba ta biyo ta ba ƙwarin ibn hazm fil muhazzab ibn hazm ya faɗa hada ya dillu ala ma qaluhu aslan shi ma ya faɗa haka inda albani ya faɗa to eh. wannan baya nuni ga abin da suka faɗa ga asali wa ma'ana anna waqt salati la ila waqt salati sun sun yi ijma'i tare da mu inji ibn hazm to lalle lokacin sallan asuba baya miƙewa zuwa ga sallan azhar وصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت, وقت كل صلاة بوقت وانا حديثي wato baya nuni akan ittisal waqti kulli sala bi waqti bi waqti allati ba'daha saduwan lokacin kowace sallah da lokacin da ke bayan ta wa inna ma fihi ma'siyatu man akhkhara salat kawai a cikin hadisin dai kawai akwai maganar zunubi ne na wanda ya jinkirin sallah zuwa ga lokacin waninta ya yi jinkirin sallah zuwa ga lokacin waninta kawai وأشتت الآخر وقتها بأول Shin دي ne karshen lokacin ta ya sadu da farkon na biyu am lam yatasal ko bai sadu ba وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا Kuma babu cikin hadisin cewa shi ba zai kasance mai sakaci ba man akharaha ila khuruj waqtiha wanda ya jinkirta zuwa ga fitar lokacin ta wa illa yadkhul waqtu ukhra ko da lokacin wani bai shiga ba ko da lokacin wani sallar bai shiga ba inda ya kai sallar ya jinkirta zuwa ƙarshen lokacin ta duk sallar da aka sanya wa lokaci idan ƙarshen lokacin ya zo mutum ya jinkita har zuwa lokacin a yayi zunubi ko da bai shiga cikin wata a lokacin wani sallah ba wala annahu yakunu mufrita kuma babu magana cewa wanzu zai kasance mai sakaci bal huwa masfuta an a shi an yi shuru kan wannan an yi shuru kan wani an yi shuru kan irin sallolin da wato ƙarshen sallar su bai da alaƙa da wata sallah ko akwai sallolin da karshen sallar su bai da alaka da wannan wata sallah misali to ba a ce shi kuma wannan wanda ba ce shi wannan wanda in ya kai karshen sallar zuwa ga wata sallah ba a ce yayi zunubi hadisi yayi shiru akan wannan walakin bi bayanihi fi sa'ir al-akhbar sai ne cewa da bayanin sa a cikin sauran hadisai wanda a cikin shi akwai nafsi akan fitan lokacin kowace sallah ko akwai hadisai da suka nuna mana kowane sallah ga lokacin shi ga lokacin da lokacin shi ke fita na yace wa darura tujibu anna man ta'adda bi kulli amalin waqti lalura yana hukunta lalle duk wanda ya ta'addanci ya ketare da kowane aiki ya ketare lokacin sa waqtahu allazi allazi haddahu Allah ta'ala lokacin da Allah ya iyakance mai ga wannan aiki din faqad ta'adda hudud Allah to ya ketare a dokokin Allah in dai mutum an sanya mai lokaci da gangan ya ƙetare wannan lokaci to ai ya ƙetare dokokin Allah Allah ya ce duk wanda ya ƙetare dokokin Allah to wa'annan su ne azzalumai yana da yawa to kira sai mun kai ƙarshe za mu ga mun gamsu da bayanin shi albanin da bayanin wa ibn hazan da ibn hazm yana kokari ya tattauna al'amarin cewa wannan magana baya nuni akan cewa kowace sallah yana da alaka wato farkon wato shi wannan sallah yana sai ya kai sai ya kai lokacin wancan sallah sannan a ce mutum yayi sakaci na'am arrazu ala zanadika na'am na'am الرد ala الزنادقة na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر جعل sannan sai ya ambaci ainihin ja'ala wanda baya daukar ma'anan khalaqa dan akwai inda ja'ala yake daukar ma'anan khalaqa an gane wannan ku akwai inda ja'ala ke daukar ma'anan khalaqa to su mutazilawa sun fasara cewa kowane ja'ala gaba daya yana daukar ma'anan khalaqa ne a lugar larabci an gano wannan ku sai suka nuna cewa ƙur'ani halitta ne Dalilinsu na cewa ƙur'ani halitta ne ai Allah ya sanya wa ƙur'ani kalman ja'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. ai ina inna khalaqnahu qur'anan arabiyyan ja'alnahu ai khalaqnahu ai mun halice shi ƙur'ani ne na larabci allazina ja'alul qur'ana idin allazina khalaqul qur'ana idin hal yumkin tabbas akwai inda ja'ala yake da ma'anan khalaqa an gane wannan to amma akwai wasu wurare da dama ja'ala ba shi da ma'anan khalaqa shi alqur'ani babu inda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani cewa qur'ani halitta ne Allah ya gaya mana ya halicci sammai da ƙasai ya halicci ɗan adam amma bai gaya mana ya halicci alƙur'ani ba babu ar-rahman allama يشي يتي خلق yace علمه البيان insan allamahu علمه الله shi يا allamahu Allah كو ya karantar da shi sannan kuma su abin da ya shafi mala'iku ai Allah akwai ayoyi da Allah ya nuna cewa ya halicci mala'iku gaba daya ko ya nuna mala'ika mala'iku bayansa ne ya nuna annabi isa ba zai kyamaci ya zama to abdan lillahi ba sannan walal mala'ika al-muqarrabun sannan su ma mala'iku ba za su kyamaci zaman to bayan Allah ba su ma bayan Allah ne a gani mala'iku akwai nassin da ya nuna Allah ya halicce su aljannu akwai nassin da ya nuna Allah ya halicce su amma alqur'ani babu nassin da ya nuna Allah ya halicce alqur'ani an gani kuma mm. zakara ja'ala ala ghairi ma ala khalaq to shine Allah ya ambaci ja'ala ba akan ma'anar khalaqa ba qawluhu ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'iba bai cewa da ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'iba la ya'ni ma khalaqa Allah min bahiratin wala sa'iba wato ai Allah bai sanya wata dabba mai suna ba'ira ba Allah bai sanya wata dabba mai suna sa'iba ba ba yana dubin Allah bai halicci dabba mai suna bahira ba ai akwai dabbobin da Allah ya halitta wanda kafirai sun samu wannan suna ɗin Allah ya ce wa annabi Ibrahim lalle ni mai sanya ka ne ka zamanto shugaba ga mutane ja'iluka ba wai inni khaliquka nasu imama ba ai ya riga ya halice shi ai Allah ya riga ya halice annabi Adam sai kuma ya ce inni ja'iluka in ka ce inni khaliquka ya zama tasirul hasil ko la yani inni khaliquka lin-nas imam eh ba wai yana nufin lalle na halice ka ka zama imam ga mutane ba na'am li anna khalqa ibrahim kana mutaqaddima domin ai halittar ibrahim ya kasance abin gabatarwa an riga an halice shi sa'annan sai Allah yana magana da shi ibrahim da ya halitta wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma hunna qala inni ja'iluka lin-nas imama kaga shi Allah ya riga ya halice ibrahim annabi ibrahim ya girma har ya zama dattijo har yayi kaza sannan Allah ke magana da shi ashe ja'ala a nan wajen ba magana ba ma'anan halaka bane shi Ibrahim ya ce ya ubangiji Ija'al. shi zai ce ya ubangiji ka halicci wannan gari ya zama amintacce bayan garin an riga halicce shi hmm. ashe ja'ala a nan wajen Ija'al a nan ba ma'anan shi halaka bane وقال إبراهيم رب جعلني مقيم الصلاة يا أبنجي كسن يعني ba yana nufin rabbi kulukuni eh, ba yana nufin ya Allah ka halice ni mai tsaye da sallah bane qala Allah Allah yana so ne kada ya sanya mai wani rabo a lahira la yuri nan ba ana nufin wai Allah yana nufin kada ya halitta musu wani rabo a lahira bane qala li ummi musa inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin lalle mu za mu mayar miki da annabi Musa da danki mu sanya shi daga cikin manzanni wannan wa ja'iluhu ba yana nufin wa khaliquhu bane la yana wa khaliquhu min al eh ba yana nufin za mu halice shi daga cikin manzanni ba an yaru da hu ilaina domin Allah ya riga ya yi alkawari ga ummu Musa cewa zai mayar da shi annabi Musa zuwa gare ta sannan ya sanya shi bayan haka ya zama manzo ko to kaga duk wannan gaba ɗaya an samu ja'ala ba ma'anar kalaka ne. amma akwai ja'ala da ma'ana kalaka an gane shi kamar yadda yake cewa wa ja'ala shamsa siraja Aiwa wa shamsa siraja an gane wani ku to akwai wannan huwa allazi huwa allazi ah, khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha zawjaha ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha zawjaha wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar ay wa khalaqa lakum as-sam'a wal absar kenan kaga dole ne mutumin da zai yi da'awa sai ya san larabci inda misalin a ce yanzu imamu ahmad bai goge a lugar larabci ba kawai ya san ƙwar'ani ne da hadisi sai ya zama tuwon mutan zilawa da yan jami'a sun kawo mai hujjoji wanda ke nuna cewa ja'ala halitta ne wa ja'ala kuma sam'a wal absar ya kaga nan wajen ja'ala ya nuna wa khalaqa kuma sam'a wal absar ne ko to suna kawo irin wayannan ayoyi da yawa su nuna cewa ja'ala ma'anar shi khalaqa to imamu amur kuma ya san alugar ga larabci inda ja'ala ba ma'anin shi halaka ba shi ne imamu amur ya musu ilzami ya kawo nan ayoyi ga wuraren da ja'ala ba ma'ana halaka ba ne to me za ku ce akan amujan suka yi shiru Ke yanzu yin amfani da kalman ja'ala a sanya shi a matsayin halaka kaga ya riga ya rushe kenan dalili ya zamanto kalma ne wanda yake mushtarika in kalma ya zan mushtarika ba a karkatar da shi zuwa ga wani bangare sai da dalili a gani fa inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan wa ya ga muku cewa inna khalaqnahu ne sai sun kawo dalili tunda shi ja'ala yana daukar manoni da yawa yanzu ba ku da hujja akan cewa ku ce ja'ala yana nufin khalaqa ne a nan wajen وقال يجعل ويجعل الخبيث بعده على بعد kuma جميعا واتو Wato yana sanya datti sashen sa akan sashe ya hau hawar da shi gaba daya fayarkumahu jami'a da fayaj'alahu fi jahannam sai ya sanya shi a cikin jahannama la yani fayakhluquhu fi jahannam eh ba yana da nufin fayaj'alahu fi jahannam ay yakhluquhu fi jihannan ba qala wa nuridu an namunna 'ala alladhina sulihu fil ard Allah ya ce wa ainihin ah, mahaifiyar annabi Musa ko ko yana ba mu labarin dai annabi Musa wa nuridu an namunna 'ala alladhina sulihu fil ard muna so mu yi baiwa ga wa'annan wanda aka raunanar da su a doron ƙasa su ne bani isra'il ko muna son mu sanya su zama shugabanni mu sanya su zama masu gado shin hun bi ma'ana nakhluquhum ne bayan ga sunan suna raye ba yana nufin za mu halicce su a matsayin a'imma ne? za mu halicce su a matsayin masu gado wa ma falamma tajalla rabbuhu lil jabal a lokacin da ubangijinsa ya bayyana bayyana irin nasa ga dutsen sai ya sanya ya zama tudar da kake ci dutsen la ya ne wa khalaqa hudakka ba yana nufin khalaqa hudakka ba wa hu fil qur'ani kaseer Misali shi a cikin qur'ani yana da yawa saboda kowanne fanni mutum ya bashi muhimmanci kada ka ce ai wannan fanni ya fi wannan fanni zan karanta wannan fanni da zan karanta ba da imamu ahmad ya tsaya ne kawai kan wani fanni ban da wani fanni da ya samu matsala a gani da ba zai iya tattaunawa da wayannan yan biriyan ba musamman za ka tattauna da yan biriya to in baka da karfin luga maka hakura eh su yan biriya suna suna dagewa su yi itikani sosai wajen luga babu dan biriya daga cikin yan biriyoyi wanda ba sa ba luga muhimmanci daga ko sufayi sai ga mutum ya je ya karanci ya zan furfesu a wajen luga an gani. kullum za a ga cewa kana gani ka su suna kokari ne yaya za a yi san larabci don sanin ga sarrafa larabci yadda suke so to kaga in kai baka san shi ba sai sa wasa da hankalinka in ka zo ka ce in ka ce illa illa kaza sai ce to ai illa yana da ma'ana kaza in ka ce kaza ya ce ai kaza ai shi ma min min yana da ma'ana wajen goma ko kaza wanne ne daga ciki ko mai dalilin ka suka saba da bandar saboda ba fannin ka bari تعليم تعليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أبو الطيب المتنبي أبو الطيب المتنبي يا شيء ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ولم أرى ولم أرى عيبا في عيوب الناس ban taba ganin aibi ba a cikin aibin mutane ka nafsil qadirina ala samani kaman tauyewan masu iko akan cikawa kaman tauyewan wa masu iko akan cikawa wato babu aibin da ya fi aibi kaman mutumin da yake da ikon yin abu ya tauye shi kana da ikon kai sallah cikakke sai ka tauye shi kana da iko kai karatu cikakke sai ka tauye ka ke cikakke to babu aibin da ya fi wannan duk mutumin da Allah ya bashi iko da karfin da zai iya yin abu cikakke to ya kamata ya ƙara sashe ya shi kashi an gani in za ka yi karatu ka tsaya ka yi shi da kyau haka in za ka yi sana'a ka tsaya ka yi sana'a nan bilhaki kada ka yi shi rabi da rabi an gani babu abin da ya fi illa kamar rabi da rabi nasir bin albani yana cewa a samu nisfu nisfu mufassir nisfu muhaddis nisfu faqih nisfu Ya ce wanda ya fi kowa matsala komai rabi da rabi a ɓangaren tafsiri ya karanta tafsiri sama-sama rabi da rabi da rabi bai gama ƙwarewa ba a wajen hadisi ma bai gama ƙwarewa ba amma ya ɗan yi ido ya ɗan ido kaɗan a wajen fiƙiyo ya ɗan ido a wajen wajen ainihin luga ya yi ido idan an ce mai jahili ya nuna ya sani irin wannan shi ne ya kira alaƙaƙai ƙashin bakin tulu ka ki shiga ka ki fita shi dai ba za a ce masa jahili ba kuma za a ce masa malami ba to kuma zai shiga fagen da manyan malamai ke shiga ya ce zai magana kan shi an gani mutumin da a likitanci bai gama kwarewa ba kuma amma kuma ya fi jahili sai zo ya buɗe asibiti kasan ku za a yi banna ku to shi ne wannan abin da malam ke nufi duk wani karatu wanda mutum bai tsaya ya goge a kan shi ba to bannan da zai yi wa musulunci a kan shi yana da yawa an gani yanzu misali kamar larabci ne mutum ya karanta sai ga ya san cewa harful jar min harful jar ne sai ga inda Allah ya ce wa qaumun nuhin min qablu mutanen annabi nuh min qablu kuma ya karanta a cikin nawarwa zai shi cewa shi min in yazo harful jar ne to ya kamata a samu kasala min qabli ce to gaskiya da a ce da ba don za a kafurta ni ba da na gyara da na gyara wannan aya gaskiya wannan ina jin nauyin wani bayani ne wannan aya gaskiya kowa ya sani kowa ya san min har jar ne kowa ya san min har jar ne to ai ya kamata wannan don ma din a cire shi a sa kasara na ba san gano wannan to ba komai kawo wannan buguncin karatun shi ne yau amma da yayi zurfi a nahau zai gane cewa ba matsala bane wannan daidai ne shi da bai sani ba ko ko a wajen fasara ya ji an ce latin imra'atun nara bihin, rati, ya dan san fi ma'anar shi a cikin yana fasara fi zurfiya ko fi iya abin da ya sani zurfiya ne to wata mata ta shiga wuta a cikin magi sai ce a cikin mage ta shiga wuta ba sai tsaya ya fitar da wannan bidiyon ce kaga mage ai matsalan da magi take da shi dole ma ta shiga wuta to matar da Allah ya tashi mata azaba sai shigar da matar cikin mage sai tura ta wuta ina ba ta gano wannan eh, Allah kuma yana da iko ya azabtar da mage ko ba ta yi laifi ba ina ba ta gani to kaga amma in ya san cewa fi yana daukan ma'anoni da yawa fi yana daukan zurfiya akwai fi wanda yake daukan ma'anan ala akwai fi wanda yake mazariya akwai akwai fi wanda yake za'ida akwai fi wanda yake kaza akwai fi sababiya sai gano wannan fi din sababiya shi dakala timra'atun nara fi hirati wata mata ta shiga wuta bi sababi hirati da sababin mage saboda mage da ta azabtar da ita to kaga kan mutum yayi karatu kadan zai zama matsala amma shi ba zai gane shi matsala bane to dole ne komai in in ka karanci larabci ka yi a larabcin wanda kowace matsala an zaka tattauna ta ka ba kowane abu haƙƙinsa ba wai rabi da rabi ba in ba haka ba kawai gara ma jahiri wanda bai karatu ba ya fi ka sauki shi jahiri na ce me ya fiye ce liwala ni ban sani ba ni dai ina ganin ana cewa fi amma ni wallahi ban san fasarar shi ba ba ya huta ba to wannan zai nemi ya gistin baɗi da ɗan ƙaramin abin da ya sani an gano wannan na wala budda li talib al-ilm kuma cikin sauki za a shigar da kai cikin mummuna akida Eh, a ce ma wasu sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wanda suka yi kau na farko daga cikin muhajirun da ansar wanda suka tsere na farko daga cikin muhajirun da ansar kenan ba dukkan muhajirun da ansar bane suka yi kau na farko ko maganar radiyallahu anhum ba dukkan muhajirun da ansar bane Allah ya yarda da su wasu yan kadan ne daga cikin su sauran fa sun yi ridda ina ba zan gane wannan to kaga irin wannan zai ma in ka zo ka ce min zai to ai min da gari tabibiya ce saka da ba wai an ce dukkan sahabbai bane ana tattauna tsakanin wani malamin sunna da dan shi'a dan shi'a bayan ya gama fitar da fiqhu Muhammadu Rasulullah yana kawo wuja sahabbai mutanen kirki ne to dan shi'a sai ce karasa sai malamin sunna yace wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratu wa ajran azima da ci kaga duk bayan da kai daga cikin sa ake nufi shi sai da ya gama sarrafin ya gama malamin ya da ya gama da fiƙiyu a shidda wa alal kufar ruwa ma ubai na gun da rahu ruka yana ta bayani yana jin daɗi ta ce to ƙarasa ƙarshe za ka duba ai ai ba wai farko bane ne ƙarshe za ka duba yana janyo ƙarshe sai ka ce duwayen nan gaba ɗaya a shidda wa alal kufar min humre eh, ruwa ma ubai na hudun nan min ne ba dukansu ba ne tarahum jana yanta yabtaguna fadila min minhum ba dukkan sahabbai ne suke neman falalan Allah da yardansa ba to sai zama dan abin da ka sani larabci kawai minhum din na ka san min tafidiya ne ba shi nan ba ina kusan gane wannan amma in ka san suka ce to ai wannan magana ka ƙara ma ƙara min ƙarfi ne ai wannan minhum din min ne li bayanin jins ba min tafidiya wani suka ci kaga ya nuna cewa kai din na maka jahilci ba mai larabci suka kawo mai ayoyi fashtani buri isa minal ausan washtani bu kaula zuwa ka nisanci datti daga cikin gumaka dama gumaka daga cikin sa akwai wanda yake datti a wanda ya halatta a bauta mai hmm? tambaya nake kaga amma Allah sai ce fashtani buri isa minal ausan ku nisanci datti daga cikin gumaka suka ce shi ma kan shi yanzu akwai boton gunkin da ya halatta nan akwai boton gunkin da yake ya halitta ko da bai halitta ba wannan zino min alkur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa daga cikin alkur'ani akwai wanda yake waraka da rahama ga mu'mini akwai akwai kuma ayoyin da suke ba waraka bane ba rahama bane ga mu'mini yaya tunda min tabidiyya ne eh la'in lam yantahu amma yaqulun la zina allazina kafaru minhum a gani Allah ya ce zai shafi kafirai daga cikinsu da azaba mai tsanani wasaƙa ne lam da allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin eh akwai ahli kitabi wal mushrikin musulmi akwai wanda yake daga cikin su ne kafirai ba duka ahli kitabi ne kafirai eh, illa man irtada min rasulin akwai min min min a cikin qur'ani da yawa wanda yake da bayanin jin sai ka kawo mai amma an baka san luka ba shikenan an gama da kai an gani aka babu wani fanni da ya kamata mutum ya yi wasa da shi Ko wani fanni ba karanta ba to a wannan fannin ana tattauna zai ka shiru shi karatun addini ba kaman karatun boko bane mutum ya yi takarsu kawai a wani bangare zuwa bangare ya bari shi mathematics kawai ya iya bai san komai akan kaza da kaza da kaza ba shi addini ba a mai haka in ko kayi haka to za ka zama to matsala ga addini eh. ba makawa ga ɗalibin ilimi wato ya hana kanshi bacci da dare sahar kamar yadda wani mawaki ke cewa bi kadarin kanti tattasibul ma'ali wa man talabar ula sahirar layali wato tattasibul ma'ali bi kadarin kanti kana samun ɗaukaka gwargwadon wahala iya wahalar ka iya ɗaukakan ka duk wanda ya nemi ɗaukaka sahirar layali zai hana dare bacci zai hana kanshi bacci da dare ya gusu bahara man tsarabar la'ali tarumul inza kana neman daraja sun matanamu lailan sannan kana bacci da dare to ka sani fa bawan Allah ya gusu bahara man tsarabar la'ali duk mai neman lu'ulu'u ya gusul bahara sai ya yi nutso cikin teku in kana neman lu'ulu'u sai ka yi nutso cikin teku in kana neman ɗaukaka sai ka hana kanka barci kana? to masha Allah an yi karatu ai wannan fiɗin ya karya baiti duka akwai fi abin da ba naka ba wannan faru wannan ba mai kyau ba ne kai kanka karanta ya gusu fil ya gusu bahara man talaba la'ali wannan fitin babu shi duk masu irin wannan bugu nan to bugu su da kyau akwai abubuwa da yawa marasa kyau a cikin bugu إن kalla kuma بارك اللهم hamdi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك